بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاد يرجى وتر محرم hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai da talatin da takwas wanda ya yi daidai da sha shida ga watan oktoba a shekara ta dubu biyu da goma sha shida allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu wannan masallaci mai tarin albarka domin gudanar da muhadara wanda yake da taken tafarkin magabata to a cikin wannan muhadara wato ina so in tattauna ne akan abin da yake da alaƙa da ƙoƙarin magabata wajen raddi ga ma'abota bid'a kamar yadda kowa ya sani wato magabata idan an ce magabata a gurguje ana nufin wato salafus salih su kuma salafus salih din abin da ake nufi sahabbai tabi'ai tabi tabi'in wa'annan su ne karnoni guda uku wanda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi musu shaida da alkhairi inda yake faɗa a cikin hadisinsa a cewa khairun nasu karni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم wato biyayyun mutane su ne karni na sa'annan masu bin su sa'annan masu bin su anan da yace biyayyun mutane su ne karni na yana nufin sahabbai masu bin sahabbai kuwa su ne tabi'ai masu bin tabi'ai su ne tabi'i tabi'i malamai suna cewa wayannan karnoni guda uku su ne karnoni wa'anda duk wani alkhairi na musulunci ke cikinsu in kana son ka san wani hukunce-hukunce na addini to ya zamanto yaya sahabbai suka aikata ko kuma yaya tabi'ai suka aikata ko yaya tabi'i tabi'i da suka aikata wayannan karnoni guda uku duk wani abu wanda ake kiran shi addini wanda bai zo cikin wayannan karnoni guda uku ba ba a kiran shi addini wannan shine dalilin da ya sanya wato shehu dan godiyo Allah ya masa rahama a cikin littafin sa ihya sunna wa ikhmadul bid'a wato yayi magana kan cewa wato wayannan karnoni guda uku su ne karnoni muhimmai wanda al'amuranmu na addini gaba ɗaya muna aunawa da su ne amma duk al'amari na addini wanda baya tare da wayannan mutane to wani al'amari za a yi tur da wani al'amari ba addini bane shi to a taƙaice dai mutane suna yawan ji ana maganan salafiya salafiya salafiya shin menene ake nufi da wannan lafazi na salafiya shi wannan lafazi na salafiya a gurguje ana nufin wato addini wanda yake da alaka da magabata wato ma'ana fahimtar musulunci akan fahimta na magabata na kwarai fahimtar musulunci kan fahimtar sahabbai kan fahimtar tabi'ai kan fahimtar tabi'i tabi'i duk mutumin da yake da fahimtar musulunci kan fahimtar wa'annan ana kiran shi dan salafiya ko ya sani ko bai sani ba to karkashin wannan malamai suka ce idan an ce salafiya duk ɗaya ne da a ce ahalus sunna wal jama'a ko a kira mutum ahalus sunna wal jama'a ko a kira shi salafi ko a kira shi alfirqatul najiya ko a kira shi as mansura ko a kira shi ahalul hadis manzo sallallahu alaihi wasallam ya sanya ma wannan kungiya wato kungiya ahlus sunna ya samu da sunaye masu yawa